radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kudowar haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyu a shirin lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan nan za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye suka hada da shirin koma noma daga nan za mu kawo muku shirin nan na mu harshen farasanci wanda shi za mu kawo ƙarshen shirin namu baki daya amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 29 ga watan Disamban shekara ta 2023 wanda ya daidai goma sha biyar ga watan Jumada Thani na shekara 1445 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 116 da suka gabata a rana irin ta yau sojan ƙasar Rasha suka yi barin wuta a kan haramin Imam Rata alaihi salam limami na takwas daga cikin limamai masu tsarki na Ahlul Bait. wanda yake birnin mashhad a arewa maso gabacin kasar iran kafin wannan lokaci dai gwamnatin kasar iran ta lokacin ta ɗauki hayar wani ba amurke mai suna morgan shashtar a matsayin majin kudaden kasar domin bunƙasa tattalin arzikin kasar wani kuma bai yi wa gwamnatin kasar rasha daɗi ba musamman maganin cewa rasha tana da babban tasiri a kasar iran a lokacin da haka sai ta bada wa'adi zuwa wasu 'yan kwanaki ga gwamnatin kasar ta iran da ta kori wannan ba amurke da wa'adin ya cika ne sojan rasha waɗanda suke jibge a birnin mashad suka yi barin wuta kan hubbarin imam rida alaihi salam inda suka kashe mutane da dama kuma suka sace wasu abubuwa masu kima da mahimmanci da suke cikin hubbaran nasa masu saurare kun san cewa shekaru 117 da suka gabata rana irin ta yau sarki din kajar na kasar iran ya rataba hannu akan amincewa da kudurin tsarin mulki na kasar iran na farko wanda majalisar dokokin kasar ta farko ta rubuta a rubuta kundin ne bayan nasarar boron da ake kira mashuruɗi a iran wanda ya tilastawa sarakunan iran din na lokacin amincewa da kafa majalisa da kuma rubuta kundin tsarin mulki wanda zai rage zalunci da sarakuna suke yi wa mutane a kasar sai dai sarakuna waɗanda suka zo daga bisani sun gudanar da sauye-sauye a cikin kundin tsarin mulki wanda ya kara wa sarakuna ƙarfi kuma a lokaci guda ya rage tasirin addinin musulunci da malaman addini. da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 86 suka gabata rana irin ta yau 29 ga watan disamban shekara ta 1937 aka rataba hannu a akan yarjejeniyar samun yancin yankin ireland daga birtaniya amma sakamakon barkawar yakin duniya na biyu wannan ya sa birtaniya ta ƙin aiki da yarjejeniyar amma daga bisani yankin ireland ta kudu ya balle daga birtaniya kasantuwar mutanen yankin kiristoci ne mabiya ɗarikar katolika yadda kuma yankin ireland ta arewa kiristoci ne mafi yawan su mabiya ɗarikar protestant saboda haka sai suka ci gaba da kasancewa a cikin burtaniya duk da cewa dai mabiya ɗarikar katolika waɗanda suke cikin yankin island ta arewa suna fafutukar ganin cewa yankin ya balle domin haɗewa da island ta kudu ta yadda za su zama ƙasa guda ɗaya dunkulalliya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

wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 To da farko ga muhimman kanunsu. Falasinawa 140 ne suka shahada kasar sa'o'i 24 da suka gabata sakamakon hare-haren Isra'ila a Gaza. Gwamnatin kasar Rasha ta yi kira da kawo ƙarshen zaluncin da Falasina da ke fuskanta mafi muni a tarihi. jagoran rundunar rsf a sudan yana ziyara a kasashen habasha da uganda domin sasanta rikicin kasarsa yanzu kuma ga labaran dake-dake akalla falistinawa goma ne suka yi shahada a hararen da isra'il take ci gaba da kaddamarwa a kan yankin zirin gaza kasar sa'o'i 24 da suka gabata lamar da sanya yawan falistinawan da suka yi shahada tun fara yakin ya kai 21,320 a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin zirin gaza ma'aikatar ta kuma kara da cewa mutane 55,603 ne suka jikkata bayan fara yakin da isra'ila take kaddamarwa a kan al'ummar yankin jiragen yakin isra'ila sun kashe falasinawa akalla 50 a raharen da suka kai a bait lahiya khan yunis da magazi a cewar ma'aikatar kiwon lafiya ta falasdino dan farkon yau alhamis ya kamfanin dillancin labaran wafa ya ambato su majiyoyi suna cewa isra'ila ta kashe akalla fararen hula bakwai galibin su kananan yara ne da kuma mata bayan da ta kaddamar da hari ta sama sannan kuma wasu rahotannin sun ce mutane dama sun jikkata yadda jiragen yakin israila suka yi likudan wuta a wani gida da ke sansanin 'yan gudun hijira na nusairat haka zalika an bayar da rahotanni waɗanda suke cewa akalla mutane da dama bai ga mutuwa wasu kuma sun jikkata a wani lokutan wutan da jiragen isra'ila suka yi a yankin alzoida wanda yake tsakiyar yankin zirin gaza gwamnatin kasar rasha ta ce barkewar rikici a yankin gabas ta tsakiya ya samu asali ne sakamakon gazawar manufofin harkokin wajen amurka wanda aka daɗe ana yi tare da kira da kafa kasar palestine mai cin gishin kanta a cikin kalamansa ga kamfanin dalancin labarai na tas minista harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya yi kira da a sassauta rikicin yankin gabas ta tsakiya yana mai cewa ba za a amince da shi ba wanda ayyuka ne na ta'addanci an ambato shi yana cewa yana da matuƙar muhimmanci a kawar da mummunan yanayin tashashen hankula da kawar da zalunci da ake ma al'ummomi da dama a yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai al'ummar palestino wanda sa kwashe tsawon shekaru suna fuskantar wahalhalu da kuma zalunci da mamaya ta hanyar yin haka ne kawai za a iya samun kwanciyar hankali a yankin gabas ta tsakiya baki ɗayansa in ji sargin labrob ya kara da cewa makircin kasashen yammacin duniya shine babban abin da yake kawo rudani da kuma jefa al'ummin duniya cikin mawuyacin hali ya kuma jadar cewa matakar ba iya tabbatar da adalci da aiwatar da shi ba to ko za a ci gaba da fuskantar matsaloli waɗanda ake gani yanzu haka musamman yankin gabas ta tsakiya. To jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Jagoran dakarun sa kai na RSF a kasar Sudan Muhammad Hamdan Daglo ya isa birnin Addis Ababa fadar mulkin gwamnatin kasar Habasha a yau Alhamis wata ziyara wadda ta fitar da shi daga birnin Khartoum tun bayan fara yakin da aka yi a kasar ta Sudan a watan Afrilun shekaran nan. Ziyarta Muhammad Hamdan Daglo a kasar Habasha da Uganda wani bangare ne na yankunan da kasashen makwabtan kasar sudan din suke yi dangane cewa sun shirya wata tattaunawa ta sasanta tsakanin jagorin da suke jagorantar dukkan rundunar da suke gwabsa fada shi sa da gludin da kuma abulfata alburhan jagoran sojin biyu har zuwa yanzu dai ba su kai ga haduwa fuska da fuska ba don bayan barkewar yakin na sudan watan afrilun da ya lakume ɗaukan mutane fiye da dubu goma sha biyu bai ga tilasta miliyoyi tserewa daga gidajen su maaikatan harkokin wajen kasar habasha ta wallafa a shafin ta na x cewa daglo ya samu maraba daga mataimakin firaministan kasar ta habasha da meke mukuloni sannan kuma za a gudanar da tattaunawa mai matukar mahimmanci wanda za a fitar da bayani dangane da abubuwan da ta kunsa ziyarar ta dugulu dai a kasar habasha yau tana zuwa ne bayan makamanciyarta a uganda ce laraba inda ya gana da shugaba yuri museveni muhammad hamdan dai ya bayyana cewa a shirye yake ya shiga wata tattaunawa wadda za ta kai ga kawo ƙarshen yakin da ake fama da shi a ƙasar sudan da kuma gina ƙasar kowane lokaci dai daga yanzu ne ake sa ran yiwuwar jagoran na da karan rsf ya kai wata ziyara a ƙasar kenya to a can ƙasar amurka kuwa kotun kolin michigan ta ce ba za ta saurari karar da wasu mutane hudu a jihar suka shigar ta neman a hana tsohon shugaban kasar donald trump shiga zaben fitiguni na jam'iyyar republican ranar 27 ga watan fabrairu ba sun bukaci hakan ne saboda rawar da ya taka a harin da aka kai a majalisar dokokin kasar amurka a ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2021 masu shigar da karar dai sun yi zargin cewa trump wanda yake gaba a cikin jirin masu neman kujerar shugabancin kasar amurka karkashin jam'iyyar republican a shekara ta 2024 ba zai zama shugaban kasa ba a karkashin wani tanadi na kundin tsarin mulkin amurkan wanda ya haramta wa mutane da suke rikira makamai idan aka sami su dumu-dumu a cikin masu tare da hankali ga zaman lafiyar amurka donald trump a wani sako wanda ya wallafa a shafinsa na kafafen sada zumunta ya ce kotun ta musanta abin da ya kira yunkurin da jam'iyyar democrat suka yi na haramta masa kada ƙuri'a a michigan hukuncin na michigan da ya bambanta da hukuncin da babbar kotun colorado ta yanke a makon da ya gabata na hana donald trump shiga cikin masu tsayawa takara inda donald trump din ya sha alwashin ɗaukar ƙara akan hukuncin kotun colorado zuwa kotun koli ta kasar amurka to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan. to banda aka saurari labaran duniya su kuma sai sauran shirin mu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma mu koma noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau za mu dubi ne a kan batun adana bayanai na manoma da ake da su a tarayyar najeriya da yadda kuma ministan harkar noma na yanzu ya yi korafin cewa an shigar da batun siyasa wajen tattara bayanan hakanan kuma cin hanci da rashawa ya dabaibaye shi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin da shirin zai gudana ministan aikin gona na tarayyar najeriya abakari ya bayyana cewa rumbun tattara bayanai na na'ura mai kwakwalwa da aka yi a kan shirin gwamnatin na taimakawa manoma yana da baibaye da cin hanci da rashawa da kuma shigar da batun siyasa a ciki ministan aikin gonan najeriya wanda ya yi bayani a gaban kwamitin haɗin gwiwa na majalisun ƙasar dangane da kasafin kuɗin ma'aikatarsa a shekara ta 2024 mai zuwa shine ya bayyana haka ministan aikin gona ɗin wanda tsohon ɗan majalisa ne mai wakiltar borno ta arewa ya ce a cikin wannan rumbun tattara bayanai akan manoma da akwai sunayen 'yan siyasa da babu abin da ya haɗa su da noma ko kaɗan hakanan kuma ya ce za a ci gaba da samun kalubale a fagen bunƙasa harkar noma har zuwa lokacin da za a yi wa wannan rumbun tattara bayanan kwaskwarima da shigar da sunayen manoma na hakika babban matsalar da muke fuskanta yau in ji ministan ita ce rashin bayanai sahihai akan manoma matuƙar kuwa ba mu same su ba to babu abin da zai yi daidai wani daga cikin manyan 'yan siyasar mu inji ministan wanda bai taba zama manomi a tsawon rayuwarsa ba kuma yanzu ma ba manomi ba ne an aika masa sako ta waya a kan cewa ya je karbi takin zamani mai sauki a wurin dillalan kayan gona ya kira ni yake tambaya ta ko na shigar da sunansa ne a cikin waɗanda za su rika samun tallafi ministan ya ci gaba da cewa na faɗa masa cewa ba tallafi ba ne ban ma san cikakken sunansa ba ni dai na ga suna a rubuta bagura ban san cewa kai ɗin ne bagura ba ministan ya yi wa majalisar ishara da cewa wannan shine irin zurfin yadda batun cin hanci da rashawa ya zama ruwan dare a cikin bayanan da aka tattara na manoma a bisa wannan dalilin ne ya sa ministan noma ɗin ya kira da haɗa hannu tare da majalisar dokokin ƙasar da ko majalisun jihohi saboda a sake bitar bayanan da aka tattara a kan manoma a cikin watan yuni na shekara ta 2021 ne dai gwamnatin tarayyar ƙasar da ta shuɗe wato ta muhammadu buhari ta ƙirƙiro rumbun tattara bayanai na manoma domin sanya idanu da bibiyar yadda suke gudanar da ayyukansu a ƙarƙashin shirin nan da ake kira da afjp a takaice shekara ɗaya da ta biyo baya wato a cikin watan afrilu na shekara ta 2022 ministar ayyukan agaji da taimakon rage raɗaɗin bala'o'in ɗabi'a sadiya umar faruk ta sanar da cewa gwamnati ta fito da shirin bayar da bashin da babu ruwa a ciki ga manoma da kuma 'yan kasuwa kanana da adadinsu zai kai dubu da takwas sai dai shi ma ministan ya ce za su fito da wani sabon shiri na harkar noma da zai dogara tattara bayanai da kuma fasaha ta zamani to a najeriya dai an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa akan harkar cin hanci da rashawa a fagen noma babu wata gwamnati ta zo ba tare da ta yi nata sabon tsari wanda za a iya cewa mafi yawanci yana cin karo da wanda gwamnatin ta gabace ta ta fito da shi kuma duk wata sabuwar gwamnatin da ta zo daga baya za ta ce wace ta gabace ta bata iya ba kuma an yi barna da ta'annaci da dukiyar ƙasa sai dai kuma ita ma tana wucewa wace ta zo bayanta za ta yi mata irin wannan zargin. abu ne da babu sarƙaƙiya a cikinsu cewa batun cin hanci da rashawa yana nan a cikin kowane lungu da kowace kusurwa da ta shafi aikin gwamnati a tarayyar najeriya matukar ko ba a magance wannan matsalar ba a cikin waɗannan sassa baki ɗaya ko kuma aƙalla a ci ƙarfinsu to kar ma tsammaci cewa fagen noma zai zama ya yi fice. to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirma da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki dami ban kwana da kuma muna ga ta kuma shafuka mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya Dari dum dum kuye ya baba yanzu kuma ga shirin nan na mu koyi harshen farisanci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 wanda ji cewa sa'id wanda ɗaya ne daga cikin abokan muhammad ya gayyaci abokinsa muhammad domin zuwa gidansu domin halarta wani taro na cin abinci wanda kuma katin gayyata ɗin ya riga ya iso hannun muhammad ya kuma yi wa abokinsa bayani dangane da yadda tafiyar tasu za ta kasance zuwa wajen wannan gayyata to sai kasance tare da mu a cikin tattaunawar da za ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa hamid dangane da gayyatar da ake musu zuwa bakunci a gidansu sa'ido kafin mu je ga tattaunawar sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. این چیست؟ ونن میننه کارت دعوت کاتن گیتا مهمانی باقونچی حج ایکن حجی او دعوت کرده است شی یای گیتا آنها دعوت کرده اند سو سنگی گیتا آنها آمده اند سو سنزو پدر مهیپی مادر مهیپیا مکه مکه تالار دکن تارو خیابان تیتی بهار تیتن بهار خیلی سوسی دور نیسا هدیه کیوتا ما میبریم مو منا کیوا ما باید ببریم مو dole mu kai. Ma'amulan. A mafi yawancin lokuta. mehmon Bako. Haji. Alhaji. Onha mi barand. Su suna kaiwa. To خریده ای کی کسیا چیزی Wani abu. من میدانم نی نسنی امروز ایو خرید سیه بازار کاسوا او می شی کو اتا تلفن بزن کبگا ویر ترهو To madalla yanzu kuma sai a saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid bayan da ya ga katin gayyata ga dai tattaunawar a cikin harshen Farisanci. in cheese, kart دعوت است؟ bale in kart دعوت است. سعید تو را به مهمانی دعوت کرده است. برای مهمانی حج؟ بله پدر و مادر سعید از مکه آمدند و همه را دعوت کردند مهمانی کجاست؟ مهمانی در یک تالار در خیابان بهار است خیلی دور نیست باید هدیه ببریم؟ بله معمولا مهمانها هدیه‌ای برای حاجی میبرند تو چیزی خریده ای؟ نه اما میدانم مادرم امروز برای خرید هدیه به بازار می رود. خب من هم فردا صبح چیزی می خرم. می خواهی با هم به مهمانی برویم؟ آره لطفا قبل از رفتن به من تلفن بزن. تو مدلا باید اکجی اونن تتوناوا کمره تو گدانا از کن هرشن پرسنچی؟ yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da tarjamata a cikin harshen hausa bayan da muhammad ya ga katin gayyata da aka aiko masa ga dai abin da yake cewa abokinsa hamid to don za mu karkare sai idan Allah kama can ajima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya